Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau za mu yada zango zuwa arewacin jamhuriyar Nijar musamman jihar Agades. A garin na Agades za mu ji irin wainar da ake tuyawa a duniyar kwallon kafa. Sai ku biyo mu. da su mu shirin kamar yadda kuka ji da farko zamu yada zango jihar agadis da ke jamhuriyar nijar wannan jihar dai na ɗaya daga cikin jihohin jamhuriyar nijar a daidaitin ƙasar da matasa suka ba da himma a fagen ta mola duk da irin yadda wasu ke kallon yankin a matsayin wani yanki da ba shi da tasiri a duniyar ƙwallon ƙafa tarihi ya nuna mana ta yadda aka samu manyan ƙungiyoyi da ma 'yan wasa a irin ƙungiyoyi da suka hada da akokana nasara abzin kaɗan kenan daga cikin waɗannan ƙungiyoyi Shirin duniyar wasanni ake saurari da nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Bashir Amma mai horar da kungiyar kwallon kafar Nasara Asi a jihar ta Agadez. Na kuma nemi jin ta bakin coach Bashir dangane da irin sauye-sauye da ma ci gaba da aka samu a duniyar kwallon kafa a wannan jiha. Yana mai cewa. Sai in ce maka dai nan da dan shekaru kaɗan zuwa biyar zuwa shida kwallon kafa a jihar Agadez yana samun ci gaba kwarai. Menene yana samun ci gaba kwarai saboda ekifofi namu in ka doka na rukuni na biyu eh, duka sun tashi da an kanu ra'ayi ba duka ba suke kwamfala to a shekarun bayan da suka wuce dukan suke samu suke yin kwamfala ta ta ta ta jiha kuma a samu wanda suke wakiltar jiha a gadas in kadi ba eh, muna samu ci gaba kwarai wajen kulabobin namu na rukuni na biyu a lokacin da ake yin kufofi na ƙasa ma in ka nura eh, kulabobinmu na rukuni na biyu suna fudda waɗanda suke aji na farko a cikin eh, kofi na ƙasa na biyu wajen eh, shampiyona kuma ta ƙasa an kaddi ba a yau dai agadas muna da muna da ekip uku waɗanda suke rukuni na farko kamar a ce premier division. Coach Bashir ka bayyana cewa an samu gagarumar nasara a duniyar kwallon kafa to koya batun kungiyar akokana da ta shahara a baya? ga abin da ya bayyana bana. Eh, a bara mun samu biyu waɗanda suka hau lantarki da abzin sun hau kuma a bana nasara ta hau ita ma kenan a yanzu zaman da muke muna da guda uku wanda suke premier division kamar wanda ake cewa rukuni eh, na farko a cikin komin mu ta agadas eh, cikas ɗin da aka samu dai kamar ekibin mu guda ta jiha a kokana da take bugawa cikin rukuni na sama na manya manya ta shido ta komo rukuni na farko wanda ake ciki yanzu kaga cikas ɗin da muka samu eh, a bana. Gabaki ɗaya ƙungiyoyi nawa ne suka samu shiga sahu manyan ƙungiyoyi a wannan jiha ko kuma mataki na gaba a gasar ƙwallon kafa a Nijar. Bashir yana mai cewa. kenan yanzu muna da club fudu wanda suke Premier Division muna da guda wadda take eh, Super League kenan kaga cikas ɗin da aka samu. A 'yan shekarun baya Agaris ta kasance wani yanki da aka fuskanci matsaloli da suka jibanci tsaro. A yau idan ana wasa a filin kwallon kafa ko mutane suna shawar shiga kallon kwallon kafa a jihar ta agaris tambayar da muka yi wa coach bashir yana mai cewa sai in ce maka lalle kwallon kafa eh, a cikin agaris yana samun ci gaba sosai saboda yau in ka ta yi a cikin filin kwallo na agaris in ana bol in ka ga irin jama'a da suke fitowa kallon eh, motocin da ake yi a nijar a kowuya za ka ganin kamar da ake tara mutane a garis yanzu ake tara wajen kwallon kafa eh, cikas inda ake samu a wani lokaci ana samun shi kama na rashin tallafawa wajen eh, haraka kwallon kafa a cikin komin in agadas da jihar agadas saboda in ka diba yanzu a agadas babu abin da matasa ke so wanda ya wuce kwallon kafa sai dai cikas inda ake samu babba babu wanda suke tallafa ma kwallon kafa in ka ga tallafawa sai waɗanda suke jagorancin eh, wannan kulabobin ne suke tallafawa kaji babban cikas inda muke samu rashin eh, tallafa ma Eh, eh, kwallon kafa a cikin kwamitin agadis. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. To bayan mun saurari Kwaci Bashir, da ya duba mana halin da kungiyoyin kwallon kafa a agar suke ciki tare da duba irin ci gaba da aka samu mun karkata zuwa wani mai sharhi a duniyar kwallon kafa a jihar ta agadis abdulkadar abubakar wanda na sake yi wa tambaya dangane da ci gaban da aka samu a duniyar kwallon kafa a wannan jiha yana mai cewa ai gaskiya bisa ci gaban da muke ganin an samu a nan garin agadis matasa tabarkalla ba laifi ba dare ba rana suna kokari gaskiya bisa kwallon kafa za gani fiye da da yadda ake ba kamar da ba gaskiya yanzu an samu ci gaba matasa suna son wasa sosai to matsala guda ce dai tallafi a babu muna kira ga gwamnati da magabata da kuma kungiyoyi da kamfanoni masu zaman kansu saboda kwallon kafa shi abu ne wanda yana buƙatar taimako ko a turai inda aka ci gaba kamfanonin nan su ne ke tallafa mu kulabobi sai abin ya a sami yadda ake so to munan shi ne babban matsalar mu wannan tallafin ne ba mu samu muna kira ga kungiyoyi da kuma kamfanoni masu zaman kansu da ma gwamnati gaba daya a taimaka saboda gwamnati in ya taimaka yi filayen wasanni da wuraren jin daɗi na matasa su ma kamfanoni sai sun ba da tasu gudunmawa don duk irin kuzarin da sarmayi za yi matashi bisa ci gaban wasanni in ba da tallafi kamar sana'a ce sana'a an baka da jari ai ba kai to haka shi ma masan motsa jiki abin da shafi kwallon kafa in babu tallafin nan ta yabba ta zuwa ko ina to abdulkadir abubakar ko kana da kira da za ka yi zuwa masu ruwa da tsaki a duniyar kwallon kafa to shine muke kira ga magabatanmu su taimaka muna so ma wannan matasan na muna son mu gansu wata rana idan muke kallon 'yan wasa na duniya na wasu kasashe muna fatan magana mu haka nan mu Idan muka duba ta yadda ka yi mana bayani dangane da rawar da kungiyoyin ƙwallon kafa a jihar Agar suke takawa, wani kira gare ka zuwa shugabannin kungiyoyi 'yan wasa da sauran ma'abuta kwallon kafa a garin na Agadis. Eh, alhamdulillah yanzu kuma kaga da na garin Agadis ba mu da kulab ma ko guda cikin League National. Yanzu alhamdulillah kaga an samu ci gaba kulab uku gare mu cikin League National muna fata a samu ta faɗo. kuma cikin an muna fata kuma wuce gaba ma a samu cikin league professional wa'ancan wanda za su rika fafata da kulabobin afirka na kasashen waje kaga an samu ci gaba alhamdulillah ka gani da ko ai ba a samu haka nan yanzu matsala ta biyu ita ce dai muna so kuma kulabobin mu na agada su rinka haɗa kansu shi abu baya sai da haɗin kai da taimakon juna su rika taimaka ma juna tsakankanin su wannan abun ma yana da kyau su bar yawan hamayya zo da yawan hamayya yana ne da komi baya amma can dama da aka yi abin ya yi wancan kulabobi da suka wuce haɗin kai ne suka gwada da san juna to yanzu na yanzu masu sun nuna haɗin kai da san juna da zumunci sannan abin za ta yadda ake so eh, wallahi muna fatar dai a samu a taimaka kwarai wallahi rashin taimakon nan shi sa aka koma baya amma yanzu matasa fi bin suna kokari muna fata kuma a taimaka musu a taimaka musu kwarai ma wallahi ci gaban da muke ganin an samu a nan garin agaras matasa ta ba laifi ba dare ba rana suna kokari gaskiya bisa kwallon kafa za gani fiye da da yadda ake ba kamar da ba gaskiya yanzu an samu ci gaba matasa suna son wasa sosai to matsala guda ce dai tallafi babu muna kira ga gwamnati da magabata da kuma ƙungiyoyi da kamfanoni masu zaman kansu saboda ƙwallon kafa shi abu ne wanda yana buƙatar taimako ko a turai inda aka ci gaba kamfanonin nan su ne ke tallafa ma kulabobi sai abin ya a sami yadda ake so to munan shi ne babban matsalar mu wannan tallafin ne ba mu samu muna kira ga kungiyoyi da kuma kamfanoni masu zaman kansu da ma gwamnati gaba daya a taimaka saboda gwamnati in ya taimaka yi filayen wasanni da wuraren jin daɗi na matasa su ma kamfanoni sai sun ba da tasu gudunmawa don duk irin kuzarin da sarmayi za yi matashi bisa cigaban wasanni in ba da tallafi kamar sana'a ce sana'a an baka da jari ai ba kai to haka shi ma masan motsa jiki abin da shafi kwallon kafa in babu tallafin nan ta yabba ta zuwa ko ina To duka duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na rediyo Faransa International RFI Hausa. a madadin waɗanda suka taimaka da waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shirin musamman ma jami'in da ya haɗa mana sauti mustapha a dbc ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nike cewa mu huta lafiya